amma ba do yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan hudu watan april a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci ne albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a kan titin mai tama yusuf sile a kuma nan anguwar bolari muna addu'a allah maɗaukacin sarki ya sa albarka da alkhairi cikin abin da muke karantawa idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da sura ta hamsin da shida in ka kirgo daga fatiha ita ce suratul waqi'a wanda kuma jiya cikin ikon Allah muka fara sura ta hamsin da bakwai in ka jero daga surorin da aka jera a cikin alkur'ani mai girma zuwa kanta ita ce suratul hadid wata tana ɗauke da aya ashirin da tara kamar yadda jiya muka bayani kuma sura ce wacce take madaniya bi ulama'i tafsir malamai sun tabbatar da cewa sura ce madaniya kuma tana kira zuwa ga abubuwa da yawa kamar yadda jiya maka ambata amma babban abin da tafi kiransa ta fi kira a kai shi ne wato al'ummar musulmi su zamanto masu tattali da tanadi domin ganin cewa sun ciyar da addinin su gaba ta duk hanyar da ta dace ta hanyar abin da ya shafi wato ilimi da karatu da yada shi da kuma tattalin arziki da dukiya da neman kuɗi da kuma tattalin abin da ya shafi wato ƙarfi da kuma ainihin wato yadda za a sarrafa ƙarafu kamar yadda wata daga cikin ayoyi a cikin wannan sura ɗin ta yi ishara zuwa ga wannan to jiya yi jan farko lokaci ya ƙure akwai hadisi ƙwaya ɗaya da ya saura wanda ya kamata mu jawo shi to lokaci ya ƙure yanzu na iso duk da cewa tun lokacin sallar juma'a na samu babban alaramma gangaren kafu gwani wane gwani suke di suna ina fata an fahimta malam zaharaddin daga bauchi alaramman babban malaminmu malam ahmad tijjani yusuf guruntum wanda ina da yakini watakila ibar haka malam yana kasa mai sarki ko kwarai da gaske wannan shine ma dalilin da yasa shi malam zaharaddin ya samu sukunin kawo mana ziyara ba dan haka ba da na san suna tare a can suna buga ainihin wato tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi to alaran mama na abubakar suleiman alfulla shi ya ce to shi ma yau rawanin sa ya kunce tunda dai alaran ma ya zo to shi kenan shi ma yau <laughs> ya hakura to dan haka alaran ma ya karɓe shi insha Allah to dan haka malam shi ne zai ja mana baki a yau Allah ya saka masa da alkhairi malam zamu tashi a farkon suratul hadid insha Allah bismillah أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والله هو وهو بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard da ke cikin samai da kasai baki daya yana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-azizul hakim Allah madaukakin sarki shine al-azizu mabuwayi al-hakimu wanda kuma yake mai hikima wato hikimarsa da buwayarsa ta kai ta sa ya ran da kowa da komai ya yi tasbihi zuwa gare shi subhanahu wata'ala kamar yadda muka yi bayani wannan kalma ta sabbaha wato tasbihi ga Allah subhanahu ta zo a sigogi da yawa daga ciki ta zo a siga ta fi'ili mubari'i al-ramma Allah ya ce yusabbihu lillahi السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم بند وانا انا رمى اقوى وتا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن نعم bayan waɗannan sigogi da suka zo siga ta fi'ili mubari'i da kuma nan yadda ta zo a siga ta fi'ili amri mun yi bayani kan cewa kuma ta zo da siga ta ainihin wato fi'ili amri ma'ana ta zo da siga ta fi'ili madi da siga ta fi'ili mubari'i kuma sannan ta zo da siga ta fi'ili amri alarama akwai inda Allah ya umarni a yi tasbihi سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى نعم والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى كاجا أن الله يأتي سبح اسم ربك الأعلى yi tasbihi da sunan ubangijinka wanda yake mafi ɗaukaka kaga wannan umarni ne muna ƙara maimaita wannan ne saboda muna so wannan tasbihi ya shiga cikin zukatanmu da bakunanmu da ayyukanmu saboda wallahi wallahi duk wanda ya rike tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala ya tsira duniya da lahira duk abin da kake ciki na rayuwar duniya ta rigimar duniya ta hayaniyar duniya matukar kana tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala wallahi Allah zai tsire ka mun faɗa kan cewa babu mutumin da ya shiga rigima da bala'i da tashin hankali irin zannuni amma tasbihi ya rike Allah madaukakin sarki ya tsire shi a cikin wannan rigimar wanda idan ka ɗauki duk bala'in da yau Allah yake jarrabar mutane da shi gaba ɗaya na zannu ne ya iya cinye na kowa da kowa gaba ke ɗaya amma da ya shiga cikin wannan rukuki me yayi tasbihi ne Allah yayi wa Allah subhanahu wata'ala Allah ya kubutar da shi Allah ya ce wa zannu ne iz zahaba mughadib نعم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونسيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Allah madaukakin sarki yace wa zannuni tuna da ma'abocin kifi in zahaba mughadiban lokacin da ya tafi yana cikin fushi ya ya yayi wa'azi al'umma sa sun ki su saurare shi wanda aka ce tsakaninsa da garin akwai jirgin ruwa sai an hau ruwa sannan ake tsallakawa don haka da yi wa'azi yi wa'azi ya gaba wanda ya kula shi kawai sai ya watsar da wa'azin sai hau jirgin ruwa zai gudu in zahaba mughaziban Allah ce fa zanna allan na kadira alaihi sai yana zato ko yana tsammanin ba za mu iya kama shi ba amma baka ankara ba ko bai ankara ba sai gashi yana kiran mu a cikin duhu guda uku da shi zuluma sai gashi yana kwarmawa Allah kira a cikin duhun kifi da duhun ruwa da kuma duhun dare me yake cewa Allah ilaha illa anta subhanak babu wanda ya tantanta abauta masa sai kai ya Allah malamai suka ce a cikin wannan akwai fa'ida dangane da kalimatu shahada a duk mutumin da yake maimaitawa a cikin zuciyarsa kuma yana kudircewa a ransa sannan bakinsa yana yawan maimaita kalimatu shahada Allah maɗaukacin sarki na cire shi daga dukkanin bala'in da ya taso Allah ilaha illa anta cewa babu abin bautawa bisa tantanta da dacewa sai kai ya Allah subhanaka sarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimina lalle na zalunci kaina ya Allah Allah ka yafe mu yana rufe bakinsa Allah ce faska dabna lahu sai muka amsa mishi me dalili saboda ya rike tasbihi wallahi ko kai yanzu bala'in da kake ciki in ka rike tasbihi Allah ya cire ka kar ka ga girman abun ka ɗauke shi a gurin Allah mai sauƙi ne wa kullu asirin ilaihi yasirun duk wani abun da yake da kunci da wahala a gurin Allah abu ne mai sauƙi to na ka karka ji damuwa wajen gaya wa Allah kai dai rike tasbihi ka dinga yawan yi kana nanatawa wannan zai sa Allah ya cire ka daga cikin wannan kunci komai girman sa wallahi da haka Allah ya ce ku? lahu wa najjaynahu min al-ghammi sai muka tseratar da shi daga bakin ciki da damuwa da tashin hankali sai Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minina to haka duk wani mumini da ya rike kalimatu shahada ya rike tasbihi ga Allah duk abin da ya shiga wallahi sai mun cire shi inda Allah jama'a an fahimci magana da kyau so ashe kenan babu abin da mutum zai yi ko zai shiga na damuwa ko na bakin ciki ya rike tasbihi Allah madaukakin sarki ya bar shi cikin bala'i babu shi wallahi amma in ka ganka baka fita ba to lalle ka samu matsala ne baka ainihin wato tasbihi ga Allah da aka yace sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard haqiqa abin da ke cikin sammai da kasai suna tasbihi ga Allah wa huwa al aziz shi Allah shine mabuwayi al hakim shine ko mai hikima lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne ai ko kai yanzu kana mulki a gidanka sai yadda kaga dama za ka yi sai abin da kake so za a yi girki sai wanda irin irin kalar da kake bukata za a girka tasarrufi na cikin gida da kaiwa da komowa sai yadda kaga dama za ka yi da gidanka to ashe kenan min babu aula Allah ya zama shine mai tasarrufi akan kowa da komai idan dai dan adam yana da wani mulki komai kankantarsa yana iya sarrafa gidansa yana iya sarrafa local government ɗinsa yana iya sarrafa jiharsa yana iya sarrafa cikin gidan shi to ashe kenan Allah madaukakin sarki shi ya fi tantanta ya sarrafa duniya gaba baki daya domin kai mallaka ce ta wani lokaci shi kuma mallaka sai ta tun azal kuma har abadan na kowa yana ta tahta tasarrufihi wa qahrihi yana karkashin sarrafawar Allah da kuma rinjaya ta ubangiji subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki yace yuhyi wa yumitu shi Allah shine ke kashewa kuma shi ke rayawa wannan shine gaskiyar magana ba wani wanda yake kashewa ba wanda yake rayawa sai waye sai Allah amma an samu wani kafiri da ya nemi ya ja da annabi Ibrahim akan cewa shi ma yana kashewa yana menene yana rayawa an rama me yace alam tara ila allazi alam tara ila allazi hadda ibrahim fi rabbihi an ataahu allah إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله مدوكتين سلكيتي ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم في ربه shin ka yi duba ko baka yi duba ba ne zuwa ga wanda ya jayayya da annabi ibrahim dangane da al'amarin ubangijinsa iz ibrahim rabbi yuhyi wa lokacin da annabi ibrahim yace Allah na shi ke kashewa shi ke rayawa qala mudar bakin wannan kafiri wannan arni sai yace uhwi wa umitu ni ma ina kashewa ina rayawa aka ce wai he sa aka kawo masa mutum biyu daga cikin bayin shi sai sa aka sa takobi aka sara wuyan ɗayan yanzu da Allah idan ka sara wuyan mutum kai ne ka kashe shi da ma'anar zare masa rai a kai dai ka zama sanadin kisansa haka ne ko ba haka ba amma wane ne wanda ya kashe shi Allah amma shi da ke gauraka ne awon ijiya ne ta ma ballo jakuna ne sai ya ɗauka cewa wannan sare shi da ya ɗin shi ya me shi ya kashe shi sai ya kashe wannan shi kuma wannan sai sa aka ba shi dukiya mai yawa aka ba shi abubuwa na more rayuwa sai sai kai kuma je kana raya ka aga wannan ai gaura ka ne ai ko in ba gawula ba dan Allah ba bai wannan yace ya kashe ya raya ina fata an fahimta to shine ana uhuli wa umitu wai ni ma ina kashewa ina rayawa haka ya fada wa annabi Ibrahim to annabi Ibrahim da ya ga wannan wawaye za su iya ruduwa da ita su ga kamar da gaske ne sai ce to barin kure shi قال إبراهيم سأل النبي إبراهيم يتي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فالله إذن يتاش فتو درانا ينا فتو daga دقائنا daga gabar fati bi amin al-maghribi to abinda nake so mu yi Allah zai fito da tasa gobe da safa daga gabar kai muna so ka fito da taka da sai yamma sai sa hadu da ta Allah sai kiliya wannan ta fadi gabar wannan ta fadi yamma ai ba muqabala da annabawa billahi ladhi sun kai ta kasa eh? ta Allah za ta fito daga gabar kai kuma taka ta fito daga yamma su yi kiliya ta Allah ta fadi yamma taka kuma ta fadi gabar to za mu yadda lalle sai Allah ne kana kashewa kana rayawa aka yi dandazon jama'a gari ya waye arne sai ki fitowa aka dinga doka sallama ka fito fa <laughs> ga ta Allah ta fito ta kai minti talatin a sama ta ka muke jira ina Allah ya ce fa buhitan ladhi kafara sai aka fura arna wallahu la yahdi al adh-dhalimin dama Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke menene azzalumai to a gaba kuma sai Allah ya bada labarin shi kuma wannan bawan Allah ba wai yana musun Allah ba shi yake rayawa ba a'a ya yarda Allah yake kashewa ke raya amma yana so ya sake samun nutsuwa a cikin zuciyarsa sai Allah ya ce aw kallabi marra ala kan لا الله مئة ثم نعم قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشطها ثم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Allah maɗaukacin sarki ya ce aukan labi marra ala ƙaryatin ko kuma kamar wannan mutumin da ya jifta akan wata alƙarya wasu suna ce masa uzairu an gane magana da kyau ko cewa shine wanda wannan abin ya faru da shi ya wuce akan wata alƙarya ne sai samu duk alƙaryar sun mutu wa hiya khawiyatun ala urushiha ta kifa akan makyanjamarta ma'ana ta rugurguje mutanen ciki duk sun mutu ba kowa budar bakinsa sai ce anna yi buyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ko ta yaya Allah zai raya waɗannan bayan sun mutu na fata an fahimta anna yi buyi hadhihi Allahu ba'da mautiha bi ma'ana ba wai bai yadda ba wato ta'ajjubi yake yanzu irin waɗannan yadda Allah ya musu nan kuma zai iya raya su su tashi ba matsala kai lalle Allah mabuwayin sarki ina fata an fahimci magana anna yuhu yadhahihi Allah ba'da mawtana yana rufe bakin sa fa amata Allahu mi'ata amin sai Allah ya turo mala'ika ya zare masa rai da Allah ya tashi dan ya nuna masa allantaka da kashewa da rayawa irin ta Allah ba a tashi ta da ba san da ya shekara 100 yana kwance fa amatahu Allah mi'ata amin Allah ya ce thumma ba'athahu sannan sai Allah ya tare shi qala sai Allah ya ce masa kam labista kwanan nawa anan awar nawa anan yinin nawa anan mintunan ka nawa anan qala kam labis qala budar bakinsa sai ya ce labistu yauman yini na ɗaya, ko ma ban kai yini ba qala sai Allah ya ce masa ban labista mi'ata amin a a shekarar ka ɗari a nan gurin Allahu akbar ku duba ku ga yadda ya mutu ya shekara ɗari yana kwance wanda a cikin shekara ɗarin nan babu wani abu na ci gaba da ba za a gani a wannan gurin ba za a ga gine-gine sabbi za a ga tituna sabbi za a ga masana'antu sabbi za a ga abubuwa mabambanta waɗanda ba a taɓa tsammanin ganin su ba ina fata ana fahimta ba amma tare da haka da ya farka ya duba sai bai ga wani abu da ya canja daga yanayin yadda ya sani ba sai ta yau yauman au ba aba ne, yini na ɗaya ko ma ban kai yini guda ba kala sai Allah ya ce masa bal labista mi'ata ami a shekarar ka ɗari a nan a kwance an zara ranka ka mutu shekara ɗari amma abin da zai sa ka gane haka fanzur ila ba'anika wa sharabika lam yatasannahu duba abincinka da abin shanka ba abin da ya same shi ku ji wani iko na Allah mutum ya shekara ɗari gurasarsa da masarsa da miya jama'a da ƴan wasu yanke-yanken nama kamar ƙwaya biyar ko shida a kai amma ba abin da ya same su ina fata ana fahimtar magana duba abincinka da abin shanka ba abin da ya same da ɗan zobensa da ɗan fayin a raye ɗinsa ina fata an fahimta da dan wani dan kunin zakin sa amma bai gurbace ba bai yi tsami ba yace duba ka gani amma kuma wanzur ila al'izani wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas idan ka duba abincin kuma kaga bai baci ba to duba kuma jakinka dan muna so mu ainihin wato nuna maka aya wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas sai ce sannan wanzur ila ne. kaifa nunshizuha thumma hala lahama ka duba kasusuwan jakin wato abincin ya lalace abin nan abincin yana nan garau ba abin da ya same shi amma kuma jakinsa ya mutu har ma ƙasa ta cinye naman ta cinye kashin babu ko alamarsa a gurin amma sai Allah ya ce masa wanzur ila al-izami duba kashin jakinka kaifa nunshizuha thumma hala lahama ta ya za mu da ita mu fito da ita sannan mu gina ta sannan mu lullube wannan kashin da nama mu busa wannan jakin na kare malamai suka ce yana zaune kawai sai ga kan kasa ta fashe sai ga kashin gwiwa ya bulluko rabi sai ga kan ma kasa ta fashe sai ga wani kashi ya bulluko sai zo su hadu kan ma sai kashin ka fada ya fito san sai kokon kai san kaza yana kallo su ke nisan jakin ya dinga haduwa wannan ya fito ya zo ya jirni da ɗan uwansa wannan ya fito ya zo ya haka har sike na sai ya gama haduwa amma babu nama babu karfo babu kayan ciki sai kuma ya dinga kasa ganin kasa tana tsagewa naman na fitowa yana ne yana mannuwa a cikin jakin sanda aka gama manna masa nama gaba daya sai aka zo aka yi wayarin din jijiyoyi jijiyoyin wuya duk aka jajjona su gaba ki daya ina fata an fahimta jijiyoyin kafa da na hannu da na kafada da na ina ne da na agara da na ina ne duk aka gama jona su sannan sai ga an zo da ciwo kuma ana tura masa jini na fata fahimta ko ta ina aka saka masa jini yana zaune yana kallo kuma babu wani mutum ko wani mala'ika da ya gani kawai abin yake gani yana faruwa sannan da aka gama wannan sai kuma aka kawo fata sai aka lullube jakin sai aka ɗauko ƙwayar ido aka zona aka ɗauko baki aka ɗauko harshe aka jera mara akwara sai kuma aka busa masa rai kuma sai ya buɗu baki ha ya kuka Allah ya ce to yadda muke tayar da waɗanda za mu musu hisabi a gobe kiyama haka muka tayar maka da wannan jakin yadda muka ta da wannan jakin haka za mu da duk wanda ya koma gare mu sai mu masa hukuba wallahi idan ya saba mana shine wanzur ila al izam kayfa nunshizuha thumma naksuha lahaman Allah ya ce falam ma tabayyana lahu lokacin da abin ya bayyana gare shi ya ganshi yadda ya faru qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sai ce kai lallai idan dai haka ne to lamarin Allah ya wuce tunani na ya wuce tunanin kowa Allah mai iko ne akan komai an gane magana da kyau ko saboda haka ka ba Allah ka zauna lafiya domin shi ne mai kashewa shi ne mai rayawa shi ne mai azurtawa shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa babu wanda zai baka in ba Allah ba ba kuma wanda zai hana ka wallahi sai Allah kuma idan Allah ya tashi baka idan duk duniyan nan ba wanda yake kaunar ka idan ya baka akwai wanda ya isa ya kwace idan Allah ya tashi hana ka in duk barnon garin nan gatan ka ne ko ba haka bane a ce da kwafanni da tsarnu da bulalin garin nan duk gatan ka ne in Allah ya ce ba za ka samu ba za ka samu to wallahi da jama'a kowa ya rike Allah wallahi in ka riƙe Allah Allah ya ishe ka ya isar maka zai maka abin da baka taba tsammani ba amma idan ka watsar da shi to zai watsar da kai in kuma ya watsar da kai wallahi tallahi duk duniya duk wanda ya rungumo kamar ya rungumo bala'i a ni zan rungumo wanda Allah ya watsar a wallahi ba zan kai zaka runguma ba wanda zai rungumo wanda Allah ya watsar wallahi saboda haka komai da kake gani na rayuwa mutumin da yake kan addini yake kan tafarki yake kan tsari na addini wannan shine wanda ya kamata ya zamanto abokin mu'amalarka wannan shine wanda ya kamata ya zamanto abokin hulɗarka saboda shine wanda za ku je gaban Allah lami lafiya babu matsala amma idan ka kuskura kai hulɗa da wanda ba shi da alaka ta addini da Allah subhanahu wa ta'ala to za ka yi nadama domin Allah ya ce al'akhillahu ala ramma يومئذ ضعفهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الله أخي الله ما تسويا سبود الله يوم إذن أولنا رانا تقياما بعضهم لبعض عدول معنا أبوتا هو أن suke أبوتا وأن suke تاريا Dukkansu a gobe kiyama wallahi makiya ne Allah ya ce illa almuttaqina sai waɗanda suka hada abotarsu akan menene akan tsoron Allah sai Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaykumul yawma wallahi a yau ba ku da bakin ciki tun da kun bauta mu wala antum tahzanuna kuma wallahi ba za ku shiga cikin damuwa da bakin ciki ba Allah ka cire mu daga bakin cikin damuwa da na duniya da na lahira gabaki ɗaya Allah ka fitar da mu dan uwa kamar yadda ake gani a wannan guri namu ko wannan majalisi namu ya samu haskakuwa da shugabanmu gwamnanmu alhaji muhammadu inuwa haya inuwa gida-gida inuwa lungu-lungu inuwa sako-sako ko ta ina inuwar al'umma ta shiga ta raba a cikin jihar gombe to Allah ya kawo shi wannan majalisi dama ta ce halinsa ne wannan majalisi majalisinsa ne duk shekara in muka zo tafsiri yakan zo shi ya ziyarce mu ya mana nasiha irin ta shugabanni irin ta iyaye sa'an nan kuma sa'i da lokaci yakan zo mu gabatar da ba da sallar juma'a tare da ke a wannan masallaci to bahaushe dai ya ce naka shi ne naka ko ba haka bane naka shi ne naka don haka saboda haka inuwa namu ne muna tare da shi kuma yana kyautata mana zato yana mutunta mu babban abin da kullun nake faɗa shi ne alaƙa ta da shi alaƙa ce ta shawara alaƙa ce ta zumunci alaka ce ta ba da dama mu shigo da shawarwarinmu a matsayinmu na masu da'awa kuma alhamdulillahi rabbil alamin yakan saurare mu a duk lokacin da muka ga wani abu wanda ya kamata mu nusar ko mu tunatar ko mu faɗi cewa ya kamata a gyara kaza ko kar a yi kaza yakan saurare mu kwarai da gaske Allah shine babbar shaida kuma muna fata ya fi mu yabawa shi Allah subhanahu wata'ala sannan abinda nake so da shi gwamna ya sani cewa duk lokacin da ya tinkara abubuwa na alheri wanda zai yi wa al'umma wanda wannan dama ne haƙƙin da Allah madaukakin sarki ya ɗora masa ya kula da al'umma kamar yadda suka faɗa gamman for the people by the people for the people gwamnati ne ta jama'a wanda aka kafa ta dan ta kula da haƙƙoƙin jama'a haka ne ko ba haka ba to lokacin da ka zo za ka gabatar da waɗannan al'amura na haƙƙoƙi a wuyanka ga excellency kada ka waiwaci duk wanda zai maka wata magana ko wani korafi ka gabatar da abin da yake gabanka ka gabatar da abin da kake ga shi zai zama wa al'ummar jihar Gombe alheri kuma kai ma ya zama maka alheri tare da gwamnatinka kafirai da munafukai sun tasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gaba suna neman su hana ki isar da sabon Allah da Allah madaukakin sarki ta yi sai bashi umarni sai ce fasu da bima tu umar mhm. Allah ya ce masa fasu da bima tu umar ka ci gaba da abin da muka umarce ka kawai mun sa ka yi kaza ka yi kaza shine haƙƙin turo ka eh to ka ci gaba kawai wa a'rid anil mushrikina ka kau da kai daga mushrikai waɗanda ba sa son ka yada addinin Allah ina fata an fahimta sai Allah ya ce inna kafainaka almustahzi'ina mu su Allah mun isar maka akan masu yi maka izgilanci an gane magana da kyau ko saboda haka duk wanda Allah ya ba shugabanci malami ne kai ana ta zagin ka kace kaza kace kaza fasda bima Umar wa a'rid 'anil mushrikeena a shugaban kwamiti ne kai ana ta cewa ka tsawwala kayi kaza fasda bima Umar. wa a'rid anil mushrikeena na fata an fahimci magana gwamna ne kai Allah baka jagorancin jaha ana ta kaza ana fasda bi ma tu'mar wa a'rid anil mushrikeena kai abin da yake kyakki ne a wuyanka Allah ya dora maka dan kai dan ka kubutar da al'ummarka wannan kar ya dame ka dan wani ya maka surutu to sannan mu al'umma mu ji tsoron Allah wallahi shugabanci da kake ganin sa babu wanda ya san nauyin sai wanda Allah ya dora mishi ba wanda ya san nauyinsa sai wanda Allah ya dora mishi sai na Umar Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a jannatul firdaus yace wallahi Allah bai jarrabe ni da fara yin mafarki ba sanda aka bani shugabanci karanta lit hadisin sai na cikin muwadda ta Imam Malik malamai da suka tashi sharhin hadisin sai suka ce na Umar baya samun dama ya shiga gidansa domin tarawa da iyalansa tsawon lokaci wannan ta sa har yakan kwanta yayi mafarkin yana saduwa da mace saboda tsabar feja irin ta mulki ya kai matakin da na Umar yakan zo yayi sallah wa jama'a bai ma san cewa akwai maniyi a jikinsa ba sai bayan ya idar da sallah sai ya tuna cewa fa akwai janaba a jikinsa bai riga yi wa mutane sallah ba abin da yayi wanka ba sannan ya koma yayi wanka sannan ya zo ya sake wa mutane sallah duk hadisan suna cikin muwadda ta Imam Malik Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a jannatul firdausi wata rana yana zaune sai aka kwarma kira daga wani guri Allah sai ya kashe wa Umar sai ya ɗauko wannan kira yana kunnansa bana ma'ana daga nesa amma sai kawo shi kunnan shi Umar ya ji an kwala kira wayyo Umar Umar ya tashi a razani yace jama'a ku nausa nan ya tura su safaratan da irin su sayyidina Ali yace ku yi nan ana neman dauki daga gare ni da suka yi tafiya mai nisa sai suka samu wani ƙauye ne wata mata barayi suka je suka sace gwalagwalanta da kayan kuɗinta da komai suka yi mata dukan tsiya suka kama hanya suka tafi ka kwatanta musu inda suka yi sannan suka bi sawu kafin asar da ikon Allah sai ga waɗannan barayi an kamo su an danko su an kawo su har gurin sayyidina Umar Umar ya musu hukunci daidai da aikin da suka yi sannan ya karɓa dukiyar wannan mata ya mayar mata zuwa gare ta Umar ɗan Khattabi ba nesa kuke ba da fita ran gadi da yake yi wanda ya taɓa fita ya ji wata mata tana ta zagi shi Umar Umar ai Allah ya yi kaza kaza kaza kaza sai ya sallama sai ya shiga Ya ce ina neman izini a bannin shigo ta baki izini Ya ce me ya faru ke ta zagin Umar Ta ce Umar ya bar mu da yunwa ya bar mu talauci ya bar mu da kaza da kaza da kaza yace me yake faruwa yanzu kace wallahi ba mu ci abinci ba mu da yaran mu wannan ma da ka gani tukunya ce na dora kasa a ciki ina tuka musu don rarrahe su su yi shiru ina fata ana fahimta sai ce to kidan yin hakuri ina zuwa aka sai sai ya tafi baitul malin ina gwamnati ya je matarsa ma za ta dauko me abincin ya ce a'a za ki iya dauka min zunubi na abu ba ma? sai ta ce a yace to barni wannan haƙƙi na ne ni ya kamata in zai da haka ya ɗauko wannan buhu a gadon bayan shi ya zo ya ɗora wannan matar to ya tuka mata marawaitin hadisi abokin safiyar umar ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa sanda na tausaya wa umar a lokacin da na ga ya sunkuya yana hura wuta jemin umar yana sharar ƙasa toka tana hure shi ya ce wallahi sanda kawai ya fito a cikin idona Ya ce, in dai haka da shugabanci yake wallahi babu wanda ya kamata ka tausayawa irin shugaba saboda ba karamin nauyi ba ne. Ya ce, wallahi sanda da ya tausayawa Umar da ya gaina sun sunkuyawa geminsa na sharar kasa toka tana baduwa kan geminsa yana turawa ainihin wato kala kaso ya tuka ya zuba musu suka ci yace to kin ga kuɗin kashewa ki rike gobe ki dai fadar Umar amma dan Allah daga yanzu nan ki ci gaba da faɗin alkhairi akan Umar har lokacin da zaki zo tace to ai mana tun da kai mana wannan ka dauke wa Umar wannan nauyi tace nagode nagode wannan mata gari ya waye ta ɗebi ƴaƴanta ta kama hanya zuwa fadar gidan Umar tana zuwa fada ana mata buɗi ta shiga tana zaba ta kalli kujera kawai sai ta ga mutumin nan da ya tuka musu to jiya da daddare shine akan kujerar mulkin sai ta taba dan wannan wata yar uwarta a gefe ce wai wannan tun waye ne aka ce Umar ne ta ce la ilaha illallah wannan Umar ya ce, a kwantar da hankalinki ba ki laifi ba abin da kika yi daidai ne a matsayin mu na shugabanni dole ne mu kula da haƙoƙin abin da kuke da hira damuwa dole ne mu kula da shi saboda haka na ba da umarni za a wadata ki da abinci da abin sha da duk abin da yake bukata amma abin da muke so da ke wannan tsinuwa da wannan zagi da Allah wadare da kike yi dan Allah ki daina tace wallahi Umar na tuba na ba Allah na ba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zan sake ba to jama'a wannan fa ne abin da Umar ya tsinci kansa malamai suka ce Umar da aka shi khalifanci san da ya kusan wata biyu da kwana biyar bai shiga cikin gidansa ya gana da iyalansa ba ya zauna da su ya tattauna da su bai samu wannan ba saboda da ta jama'a saboda haka don Allah ina roƙonmu mu dinga yi wa shugabanninmu uzuri duk abin da kai kake ganin ba a yi ba wallahi za ka samu sun yi ninkin ba ninkin kafin kai wannan abin da kake korafi a kai kuma akwai abubuwa da yawa da suka tare wanda kai baka san lokacin da aka tare shi ba wani abin a cikin dare ake tare shi wani abin sai an yi mitin da cabinet na gwamnati za a tare kai kana kwance kana gida baka san me ake ciki ba kawai kai buk damuwar ka shine ka duba aljihun ka ka duba ka da naira kare biyar ne shan koko shine matsalar ka amma inda za a bincika aikin da suka yi maka yafi nan miliyan biyar don haka mu ji tsoron Allah mu dinga musu addu'a da fatan alheri annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisi yake cewa mafi alherin shugabanninku su ne waɗanda kuke su suke kaunar ku don haka in mun ƙaunaci shugabanninmu mun yi laifi ba mai laifi ba don haka mai girma gwamna muhammadu inuwa ya haya muna ƙaunar ka binafsu hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mafi alkhairin shugabanninku su ne wanda kuna kaunar su suna ƙaunar ku mafi sharrin shugabanninku annabi ya ce su ne wanda kuke la'antar su suna la'antar ku in kun buɗu baki ba za ku faɗi alkhairi a kansu ba su ma in sun buɗu baki ba za su faɗi alkhairi a kanku ba wannan su ne mafiya sharrin shugabanni da talakawa jama'a muna so mu zama mafiya sharri ko kuma mafiya alkhairi mafiya alkhairi muke so mu zama to tunda haka ne yana da kyau mu tabbaka wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na karshe tare da mu da shugabanninmu babu wanda baya yin daidai babu wanda baya yin kuskure idan dai har annabi Muhammad tsira da amincin Allah sabbata a gare shi bai kubuta daga yin kuskure Allah ya masa gyara ba irin su afallahu anka Allah ya ce afallahu anka Allah ya ma afuwa lima azinta lahu amma dan me kai musu izini malamai suka ce an taba yi wa mutum afuwa bai yi laifi ba ba a taba yi ba sannan lokacin da aka yi yaƙi annabi ya kama fursunoni lokacin kama fursunonin bai yi ba Allah ya zarge shi akan wannan shi ma ما كان ما كان للنبي والذين والذين آمنوا أن يكون لهم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض نعم يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة بيتني الله عزيز حكيم الله ما كان للنبي بيداتك النبي نبي li ga wani annabi ba ya riki menene furzunonin yaki har hatta sai ya samu tabbatuwa addinin sa ya zauna a doron kasa a takaice dai yanzu annabi ne Allah ke masa gyara saboda yayi abin da ba haka Allah ke bukata ba haka ne ko ba haka ba to da Allah ni da kai mun kubuta daga yin ba daidai ba ba mu kubuta ba amma abin da ya kamata shine ne wa kanmu uzuri mai wa shugabanninmu uzuri sannan kuma mu musu addu'a da fatan alkhairi saboda haka muna yi wa shugabannin mu uzuri kusakuransu da abin da suke wanda ba daidai ba Allah ya ce musu Allah kuma ya ankarar da su su gane su gyara waɗannan kusakure kafin su koma zuwa ga Allah Allah ya haɗa su da duk waɗanda za su zamanto kusa da su suna nuna musu abin da ya kamata su yi mai kyau ba abin da za su yi mummuna ba sannan a kullum a kullum jama'a mu dinga rin dayar da ɓangaren alkhairin mutum sama da sharrinsa ko matsalarsa ni dai na tabbata talakawan jihar Gombe in sun zagaya cikin garin Gombe musamman anguwannin da suke anguwannin talakawa ne sun tabbata da cewa wannan gwamnatin karkashin jagorancin Muhammadu Inuwa ya haya, ta tuna da su kuma ta yi musu kokari sun kokari haka ne ko ba haka ba to fa ba fa komai ne kake bukata wallahi sai an maka ba idan aka yi maka abu kaza ka ji daɗi saura wanda bai samu ba Allah ya kai mu zuwa gaba watakila Allah ya kawo sauran ma insha Allah ta'ala haka ne ko ba haka ba saboda haka mu ci gaba da yi musu addu'a ayyukan da suka yi na alkhairi Allah ya sa albarka a ciki kuma Allah ya musu jagora abubuwan da ba su yi ba Allah ya ba su basira da hangen nesa na zuwa su yi mana domin mu amfana ga baki daya mu kuma talakawa Allah ba mu ikon da'a da biyayya gare su kusakuran mu da nasu ga gaba daya Allah ya yafe mana Allah kuma ya yafe musu da wannan jawabi zan bukaci shi mai girma gwamna tare da mukarrabansa ah, akwai shi shugaban ma'aikata na gidan gwamnati muna tare da shi sannan akwai shi ainihin wato SSD muna tare da shi shi ma sannan akwai SA protocol a shi ma muna tare da shi da sauran manya-manyan kamilin na gwamnati wanda ba sai na bukaci ko ba sai na ambata su duka gabaki daya ba da yawa dai da ke ba koyayyu bane a cikin mu duka an san su kuma ga su muna zaune tare da su to za mu so a matsayinsa na shugabanmu kuma a matsayinsa na gwamna a wannan jiha a ya zo yi mana jawabai na shugabanni da kuma na iyaye wanda za su amfanar da mu kuma za su sa mu zauna lafiya sannan za a samu ci gaba a cikin wannan ƙasa da kuma wannan jiha ta Gombe mu dai muna ƙara wa Allah da Allah ya zaunar da mu a Gombe lafiya kuma matasa ku ji tsoron Allah duk abin da zai haifar da baraka ta tashin hankali ko fitina ku yi kokari ku kiyaye faruwarta da kuma afkuwarta kada wani ya zo ya amfani da ku ko ya amfani da wasu 'yan tamani wasu 'yan kuɗaɗe kaɗan ya saka ku ku bar tafarkin Allah ku shiga gari kuna saran mutane kuna dukan su kuna zagin su kuna tozarta su wannan ba alheri bane ga matasan mu ko ba alheri bane ga jahar muna addu'a Allah ba mu ikon kiyaye waɗannan al'amura kuma Allah ya ƙara tabbatar da mu a cikin zaman lafiya a wannan jaha wanda dai yake jin kamar wannan zaman lafiyar da muke ciki ba mai daɗi bane da Allah ya je ya yi sati guda a shinkafi ina fata an fahimta ka je kai sati guda a shinkafi za ka dawo ka ba mu labari ko kuma ka tafi local gamman na anka muna da ɗaya ma daga cikin muna abdullahi anka ko wanda kullum za ka je an bugo masa waya an kama wani an yi kaza din wani an yi kaza wani to in baka gane daɗin zaman lafiyan da muke ciki a cikin wannan jaha ba ka je ka binciki wannan saboda haka muna gode wa Allah da Allah ya zauna da mu lafiya kuma muna ƙara jan hankalinmu da matasanmu kowa ya zauna da ɗan uwansa lafiya Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya يعد فلنسي فليتفضل مشكورا مسرورا معدورا ان شاء الله تعالى Thank إيه. you. آه، bani da tudu kamar ba kuma ba insha Allah insha Allah أعوذ بالله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد مجل girma mataimakin kakakin majalisa na dokoki na jiha sakataren gwamnati da shugaban ma'aikata da sauran manyan makarban gwamnati 'yan tawada. mai girma malaminmu kuma shugaba wannan majalisi shek albani tare da 'yan kwamitin masallaci da sauran manyan wannan masallaci masu girma 'yan uwa musulmai da suke hadari a wannan aiki mai albarka da 'yan jaridu dukkan mu assalamu alaikum godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya ba mu iko muka halarci ku bisa wannan ziyara kuka a daidai wannan lokaci mai tarin albarka domin mu karfafa zumunci kuma mu zo da bege ko da muka saba yi kowane lokaci muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da bar mu cikin lafiya da ba mu kuma wannan neman lafiya muke amfani da ita domin gashi muna hallare a masallaci muna kuma cikin ah, wa'azi wanda shine ɗaya daga cikin abubuwan da yake taimaka mana ci gaba a matsayin mu na al'umma musulmai mun gode Allah subhanahu wataala da ya ba mu iko don wasu ba su samu haka ba wasu su wani go ta ba ko to Allah shi da mu muna gode wa malam da kuma ba da dama da kai da dan takaitaccen notice kuma ka ba mu dama mu zo don mu samu wannan majalisi ko mu yi jawabi kamar yadda muka saba malam ya yi bayani ina da alaka ta kudda da kud ni da shi da kuma ni da wannan masallaci daidai gwargwado kuma alhamdulillah zama mu ya sa muna karuwa muna fahimta kuma muna yin abun da daidai gwargwado Allah ba mu yi konyi a ala kulli halin kuma a kowane lokaci muna godiya da haɗin kai da fahimta da al'umma suke ba wannan gwamnati tun daga kafata sai tun ma kafin kafata don nakan zo nan ko ana cikin kamfen ko ana cikin rikici dai bai hana zo ba kuma yana neman fahimta da goyon baya kuma na tabbatar ana ba mu daidai gwargwado muna fata Allah shi biya da alkhairi kuma Allah shi taimake mu dukkan mu a na an yi jawabai a wasu gurare nan shi ne masallaci yanzu na uku da na zo a wannan karo kuma turo ko na bai wuce na al'umma ganin cewa wata ya kare ko ya fada kashi na uku goma na ƙarshe wata suka fi samun malala amma su kuma suka fi wahala da a jure a kara himma a jajince a yi addu'a kuma sa wannan gwamnati musamman da ni kaina da dukkan sauran al'umma a cikin addu'a saboda ganin halin da ƙasa take ciki kuma da abin da yake wakana ko a yau na tabbata wasu sun ji yara sun shiga hatsaniya na kalare har suka yi sanadin mutuwar wani yawon soja matashi da kunsu to da irin wannan irin wannan irin wannan kullum sai mutum ya tashi da kashi irin su kashi uku hudu biyar haka a kan tebur ɗinsa bayan wannan akwai wanda aka kashe shi ma a na faɗa shi an ba shi notis za a je masa ko ya kawo kuɗi babu kuɗi aka je aka far masa kuma aka kashe shi to wannan haƙƙi yana nan yana ta daɗa nawaya a kan shugabanni amma kuma al'umma ta ma tana da haƙƙi ko hannu ko dama a kai saboda haka muna roƙo ganin zaman lafiyar da muke da shi a wannan jiha to a hakan malam ya yi bayani yanzu ƙwarewar zaman lafiyar da muke da shi mu muna ganin kullum abun yana da da ta'azzara yana da lalacewa to siyasa ta kunno kai malam ya daɗa jawabi kuma kullum ma magana kenan kar a bari matasa su faɗa halin da wasu wanda za su biyan buƙatar su kawai na siyasa su saya musu abin waye ba su kai su makaranta ba su saya musu abin waye domin su juya hankalin su su bincikar da al'umma kuma su yi amfani da su domin a ma biyan buƙata na siyasa kawai ba na al'umma wanda al'umma take bukata ba abu ne da ya kamata mu guda yanayin da gwamnati ke ciki kusan tsakiyar arewa maso gabas ganin abin da aka shiga na wahala a shekaru kusan goma sha biyu a kan boko haram da kuma abin da illolin da suka shigo cikinsa sannan kuma irin wannan abu ya fada a arewa maso yamma yadda yanzu malaye bayani a su an kasa shinkafi su ko ina a zamfara zuwa sankwato zuwa kebbi da katsina da kaduna da ko ina ma a arewa maso yamman nan yanzu ana nan ba a bacci ido biyu wannan zai sa duk abin da gwamnati za ta yi ma ya kare kawai akan harkar tsaro ba a samu ayyukan ci gaba ba don ba wani ci gaba da zai samu sai ana da tsaro sai ana da zaman lafiya kuma sai ana da samun fahimta da al'umma an haɗu ana haɗa karfi da ƙarfi kafin a ja a kai da gaci to matasa wanda kusan su ne yanzu kashi biyar. bisa ɗari na al'ummar najeriya wanda ba su san lokacin da gwamnati ta yi amfani na gaskiya ba wanda duk yake da shekara hamsin zuwa ko sama ko kuma arba'in ma da biyar ya san lokacin da karatu a sauki komen gatanka lokacin da na yi primary school a nan gwamnati babu makarantar kuɗi saboda ka ɗan kowa ma makaranta ɗaya ake zuwa saboda ka ba wani dalilin da zai sa a yanzu in mun haɗa kanmu gwamnati ba za ta yanka bar haka ba ba kowa yake da kuɗin da zai ɗauki ɗansa ya kai shi makaranta ya biya masa miliyoyin kuɗi kuma kun lura waɗannan wanda suke eh, ainihin cin muron abubuwa za su ɗaya da su kai su ko'ina su yi karatu amma ya gagari na talaka ballon a yi tarbiyarsa a kuma ba shi sana'a yi a kuma koya masa abin da ya kamata a tarbiyyantar da shi har shi ma ya zama wanda zai mallaki kansa kuma ya kula da na gaba da shi ko kuma ya kula da al'umma ba to wannan kuma su ne suka fi tsirare don ba kowa yake da wadatar nan to in sama ta zama to kalila shimfiɗar ƙasa da za ta ɗauka ta kasance ta wani ta lalace to Allah ta waje abin namu ba zai dole da kyau to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da shugabanni iri na da sauran dukkan wanda suke shugabanci ya kasance su za hankalin su a kai muna kokari a kai amma muna neman fahimta da haɗin kai na al'umma domin mu samu haka din ya samu in aka kiyaye daga harkar da ta shafi a rayuwa na yau da gobe talaka bai wuce bukatarsa daga makaranta zuwa asibiti zuwa kayan gona zuwa ɗan tallafin kyautata tsaro zuwa abun da ya kamata ya samu don shi ma samu kwanciyar hankali shi kenan ya zana lafiya da shi amma in wannan bai samu ba to kome ma aka rike a saman shi ma ba zai yi ba wannan shine abin da yake cikin abubuwan da suka fi damuwar mu a wannan yanayi na yanzu amma ba abin da ya fi ƙarfin Allah wannan wata watan alfarma watan rahama watan kafara duk wanda suke yi in masu shirwa ne Allah shirya da su Allah shi da mu da su wanda suka kuma fi suka ki haka to in Allah ya mana maganin su domin Allah ya fi ƙarfin komai kuma yanayi da muke shigar nan yana buƙatar kullum a daɗa sa abun nan a gaba a fahimce shi kuma a tsaya a jajirce a kare shi domin dama ne yakan zo lokaci lokaci a lokacin da baka samu ba to in ka tsaya da gaske Allah ya zai baka kuma in Allah ya baka in kai abun da ya kamata al'umma kuma za su yi abun da ya kamata kowa zai samu sauki saboda ka muna roƙo a wannan wata da alfarma musamman a wannan kwanaki kowa ya san a ah, darajar lalitin kadar ga nan karara a aya khairun min alf shahr to watanni dubu shekaru 80 ne kada ko da to ku rayuwar dan adam ma gaba ce dai sai wanda ya sa zai kai waɗannan to mu sa himma a wannan kwanaki da suka fi daraja suka fi ba da samun falala domin mu dace mu samu mafaka ko gurin ji mu sauke wannan al'amura kuma mu samu sauki a cikin rayuwar mu gaba ki daya ina da ko faɗakar da ainihin al'umma malam ya yi jawabi nan ma kusan kullum dai dama daga mun hadu abun kenan zai ce ai kaza ai kaza ko kuma an gaza ta ku kaza wannan kuma zahira abun da ya kamata kenan in kuma inda ya kamata mu daga mu daga inda ya kamata a yaba a yaba amma in yabon ya yawa sai a fice ciki saboda haka muna jin dadin yadda ake fitowa a faɗa mana gaskiya kamar komin dacinta kuma al'umma muna roƙon a sake ba mu fahimta kuma a mana addu'o'i na musamman jihar gombe daidai gwargwado tana da zaman lafiya amma yau ko karatun kawai aka yi aka gama yin an yi nasarar yin sa na sa an bude portal don a yi rijistan waɗanda suka yi digiri ko nce ko haya diploma ba su samu aiki ba a kwanaki bakwai kacal mun yi rijistan mutum dubu ashirin da bakwai da ɗari takwas a nan jihar gwamnati kuma mun yi da saboda mu samu dalilin da inda za a ɗauke su duk ƙasar duniya yanzu ba inda za ka je ka samu tarin mutane a ma'aikata an tara motoci ba ma aikin yi sai irin namu na najeriya kwamfutar nan ta sauwaje wa kowa komai a inda ake za ka sarrafa komai kuma za a samu biyan bukata amma namu da yake akwai na shinku da ha'inci a ciki to za a samu na kandan aikiwa ta bani Allah sauwaje to ya kamata al'umma su da faɗaka a gane mu ma mu kwaikwayi kasashen da suka ci gaba don a yi abin da ya kamata mun cika makarantu da mutanen da ba malamai ba ba sa zuwa aikin malintar saboda ka ba za a samu koyarwa mai kyau mun cika asibitoci da mutanen da ba ma'aikata na gaske ba domin kawai watakila alawar na aikin asibiti ya yawa shi kenan kowa ma sai a ɗauko shi ta fuskar asibiti wannan kuma aiki ne na shugabanni saboda haka ba za a samu ciwon lafiya mai kyau ba gidan gona kam babu ma ma'aikatan da baki da dama noma aikin wahala ne saboda haka sun guji wannan so idan ba ko ina ya haɗu da ko ina ba ba zai yi ba yan kasuwa ɗanɗe dai biyu wanda wani yana ɗauke da mutum goma wani hamsin duk ma'aikata ga baki da jihar bambe na mutum dubu hamsin ne kaɗai ko da bakwai daga jiha zuwa ƙananan hukumomi amma dai na san ɗakin nan yanzu muka ɗauka wanda suke haraɗe ba ma'aikata ba wani yana ɗauke da goma wani yana ɗauke da ashirin wani ko bisa sana'a saboda haka muhimmatu wajen kyautata sana'o'inmu da abin da ya kamata albashi baya isan mutane kuma darajar naira ta mutu yanzu in kai ɗauka da ake magana dubu talatin ni na ce dubu ɗari uku ma bai shi mutum ba tsakani da Allah mutum mai mata ɗaya da iyali ya biyu ko uku yana da gida makaranta sai ya biya kuɗin asibiti sai ya biya ruwan da zai sha sai ya sayo to ta ina zai sarrafa kansa yanke kansa da wannan a wannan ya hana yi haza shi yanzu to da karin kuɗi bai taimake mu amma muka yi himma kowa ya tare wani gugu to bukatun kuɗin ma za su rabu. don kayo kanka maganin abun da kake bukata kuma dole kowa ka kalle shi dole sai a baka kimar ka da darajar a yana matsayin shugaba ko ko ma'aikaci saboda haka muna roƙo kowa sai ya yi abin da ya kamata sannan za mu samu abin da ya dace da mu wannan kuma tsari ne na shari'a tsari ne na musulunci kullum kuma a kan samu saboda haka mu sa himma mu kokari Allah kuma ya taimake mu akan mu da muke muna tambaya ko ko muna fata za a ci gaba da tambaya a kowane lokaci saboda kamar yadda na faɗa nusar ne inda da aka ga an samu gazawa to a yi tambaya a kai ko kuma a kawo dalilin da za mu ansa dalili ko kuma mu kawo hujja kafin nan kuma mu faɗaɗa akan abin da ta ke yau da gobe saboda malam alhamdulillah muna godiya bisa wannan ayyuka da ɗauka da hidima da ake na shekara da shekaru Allah shi ba da lada Allah shi saka da aljanna dukkan al'umma muna muku godiya da goyon baya da tsari da taimako da guduma da kuke yi ballantana ma kuma a irin hidima ta siyasa abu wanda yake da wahala amma kowa ya sadaukar da kansa ya tsaya a yi mu gare mu in ban bai abun da ya kamata ba to tabbas hakkin ku zai kawo mu Allah ya waje Allah ya kiyaye muna fata Allah ba mu zaman lafiya Allah shi ba mu damuna mai albarka kuma Allah ba mu ikon jajircewa da yin addu'o'i da aiki na da yawa ba a kanmu a wannan wata mai alfarma mai albarka wanda kowanne wata sannan kuma muna fata Allah ya datar da mu ya karba mana addu'o'in mu na alheri Allah shi ba mu sa malam mun gode ya Allah ba mu da to masha Allah alhamdulillah ah, your excellency ah, muna muna godiya da wannan ziyara yan uwa duka an ji bayanai da nai kuma an ji bayanai da shi his excellency muhammad inuwa ya haya gwamnan jihar gombe ya gabatar kuma wanda jawabai ne wanda duk mutum mai hankali da nutsuwa ya san cewa sun ɗauki ma'ana mai kyau wajen faɗakarwa da jan hankalin al'ummar mu musamman a abubuwan da wannan ƙasa take ciki na taɓarɓarewar wasu abubuwa waɗanda kuma waɗannan abubuwa gyaruwarsu tare da mu ne gabaki ɗaya dole ne kowa ya bada sa wajen ganin cewa waɗannan abubuwa sun hau kan saiti kuma sun gyaru muna addu'a Allah ba mu ikon aikata haka abu na biyu mun ji bayani dangane da abin da ya shafi irin yanayin halin da suke ciki a matsayin su na shugabanni dangane da matsaloli yanzu a ce an yi ainihin wato bincike waɗanda suka gama digiri da nce kusan mutum dubu ashirin da wani abu to kaga ya za ka yi da waɗannan mutane sai dai kawai mu yi addu'a Allah ya kawo hanyoyi Allah ya kawo dama ta ɗauka ana ragewa da kaɗan da kaɗan da izinin Allah sai kaga sun kare wata ran insha Allah ta'ala to sa'an nan sai kuma abu na ƙarshe addu'o'i duk waɗannan matsaloli da muke gani wallahi addu'o'i suna iya magance mana su saboda Allah ya fi ƙarfin komai duk abin da kai kake ganin ya fi ƙarfin ka ko ya fi ƙarfin gwamna ko ya fi ƙarfin shugaban ƙasa ko ya fi ƙarfin ɗan majalisa ya fi ƙarfin Allah ma bai fi karfin Allah ba saboda haka mu dage da addu'o'i muna addu'a Allah ya amsa mana su kuma Allah ya musu jagora cikin abin da suke ciki abin da yake a tsakanin mu da su dai shine addu'a dama Bahaushe ya ce wai ta malam ba ta wuta amin ko to saboda haka za mu ci gaba da addu'o'i ba za mu fasa ba muna addu'a kuma subhanahu wata'ala ya musu jagora kuma a yanzu ma za mu gabatar da wata a halin yanzu saboda ya zamanto ita ce karshen abin da za mu tattauna don mu ba su dama su koma saboda mun rike shi da yawa kwarai da gaske da haka sai ni salati ga annabi Muhammad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 غير المقبول عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين